بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبون وليا سبتنا الله سبحانه وتعالى لساك هذا معاونا يمشي نتلاتة ثلاثين جواتا شعبان شكرة دبو دا لدريه دا ثلاثين دهدو bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da tara ga watan bakwai a shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin miladiya kuma wannan shine mu na biyu a tafsirin alkur'ani mai girma a munasabar watan ramadan da za mu shige shi gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da aiki mai kyau a cikinsa daga farko har ƙarshe da kuma taufiki da ƙabuli daga Allah subhanahu wa ta'ala a jiya mun karanta aya ɗaya da kuma abin da Allah ya sare na abin da malam abdurrahman al faidi ya rubuta a littafinsa da muke bi ɗaya da ɗaya a yau kuma za mu tashi kan aya ta gaba wato aya ta ɗari biyu da goma sha biyar a suratul baqara inda Allah sun ta'ala ke cewa yas'alunaka ma za yunfiqun bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ta'ala yana magana akan tambayar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suka yi wa manzo shi kansa akan wani abu dangane da ciyarwa da dukiya Allah subhanahu wa ta'ala ya maza yunfiqun suna tambayar ka menene abin da za su ciyar wannan lafazi na infaqi annafaqah a hausa mukan da kira shi ciyarwa amma asalin abin da ake nufi shi duk abin da za a kashe na dukiya wajen amfanar mai haƙƙi duk abin da za ka kashe na dukiya wajen amfanar wanda yake ko haƙƙi ne a kanka dangane da shi kamar mata kamar iyaye kamar dangi kamar miskinai fakirai da kuma dai waɗanda duk za mu bi a wannan aya ɗin da kuma wanda ba ba su ba amma galibi a hausance kawai bakan ce ciyarwa ciyarwa idan aka faɗe ta galibi tana da alaƙa ne da maganar abinci yau to amma lafazin nafaka abin da ake nufi da shi shine kamar abin da bature ke cewa maintenance ko ɗaukar nauyin wani ka yi masa abin da yake bukata ba iya maganar ci ba ne kawai yawa gudanar da rayuwar wani ko kuma taimaka masa wannan shi ne dai abin da a dunkule wannan kalma take nufi amma a hausance dai mukan cin ciyarwa to sukan tambaye ka akan wannan abin da ya shafi ba da haƙƙi na dukiya ta ɓangaren ɗaukar nauyin wanda za a ɗauka ko taimaka masa Allah subhanahu wa ta'ala ce kul to ka ce da su ma an min khairin duk abin da kuka bayar na alheri falil walidai wal aqrabin to haƙƙi ne ga iyaye guda biyu wal da kuma dangi yan uwa na jini wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa sabil da ɗan tafarki ana nufin matafiyi wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abinda kuka aikata ku na alheri to Allah yana sane da shi yana da ilimi a kansa to mu je kan abinda malam Abdulrahman Sa'idi yake faɗi yana cewa ai yas'alunaka 'anil nafaqa suna tambayar ka dangane da annafaqa malamai sun tattauna akan suwaye masu wannan tambaya an yi amfani da lafazin jam'i ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya mun karanta a shekarar da ta gabata cewa ya zo a ƙur'ani wurare da yawa kimanin wuri goma sha biyu da Allah su ta'ala ya yi amfani da wannan lafazi na yas'alunaka a cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin kuma sahabbai in ba kuma ta ba har mun karanto wuraren a shekarar da ta gabata a to wannan wasu kuma malamai sun kawo daga cikin sababin saukar wannan aya suka ce ta sauka ne akan amr ibn al-jamuh amr ibn al da tijo ne kuma yana da dukiya yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene haƙƙin da zai fitar na wannan dukiya a kansa har wasu suna magana cewa da wannan aya ita ce ake amfani da ita kafin zakka da aka zo wajabta zakka sai ta shafe wannan aya wasu malamai sun sai a'a wannan daban hukuncin zakka daban wani kuma ita ce magana daidai ayan nan tana nan muhkama ba mansuka ba ce yawa kuma ayar zakka ita ma tana nan ko in ce ayoyin zakka da wajabta zakka ita ma tana nan suna nan a mahallinsu suna aiki daga wannan ana magana ne akan wasu haƙoƙi na musamman ko saboda ƙaraba ko saboda wato haihuwa ko kuma saboda wata dangantaka ɗin da wani sababi daban kamar da za mu zo mu ji yana ce wato wa hadha ya ummu su'ala anil munfaqi wal munfaqi alaihi karka karanta al munfaqi a wannan tambaya da suka yi ai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne me za su ce dan ma za su kai amfani da ita yas'alunaka ma za yunfiqun in an ce ma za ne ake nufi suna tambayar ka abin da za su siyar abin da za su fitar su bayar na dukiyarsu ana nufin ita dukiyar tasu menene za su fitar a ciki mun fahimci abin ana tambayar me za su bayar a ne sai ce amma wannan tambayar duk da dai an yi ta ne akan abin da za a bayar to amma kuma ya ummu su'alu wannan tambayar ta kunshi anil munfaqi wal munfaqi alaihi ta shafi shi abin da za a bayar din shine al munfaq al munfaq ba al munfiq ba in ka ce al munfiq ismu fa'il ne ma'ana shi ne bayar da dukiyar al munfaq kuma ana nufin dukiyar da za a bayar al munfaqu alaihi mutumin da za a bawa wannan dukiya da aka wannan tambayar ta kunshi waɗannan abubuwa dukkaninsu to sai ce fa'ajaba hum an sai Allah ya ba su amsa a nan duk da wasu malamin suna ganin tambayar asali ta tsaya ne akan almunfaq babu almunfaq alaihi amma fa'ida ce ta amsar da aka zo ba da amsa sai aka hada da almunfaq wal alaihi aka ba da amsar tare in ga kuna gane me ake nufi a sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suke tambayar sa wai ya rasulullah a cikin dukiyar mu me za mu fitar mu ciyar mu taimakawa waɗanda suke bukata da ya tashi ba su amsa maimakon ya ce ku ba da kaza da kaza da kaza na dukiyar ku sai dunkule su a sunan khair alheri sai kawai ya faɗi waɗanda za a bewa ɗin sai ce falil walidaini maimakon ba a ce daga cikin dukiyoyinku iri kaza da abinci da abin sha da tufafi kaga wannan shine almunfaq shine nau'in dukiya amma sai aka ba su amsa da almunfaq alaihi da mutanen da za a baiwa dukiyar ba ita dukiyar ba kun fahimci abin tare da cewa su tambayar da suka yi ta me dukiyar suke so a gaya musu wacce za su bayar amma da aka tashi ba su amsa sai aka ba su amsar abin da za su bayar din waɗanda kai za su baiwa sai zama shi abin da za su bayar din aka dunkule shi a wani gamamman suna na alkhair kamar da zo a ƙarshen wato aya din zamu ji to shine sai yake cewa fa qala fi Allah yace qul ma anfaqtum min khairin duk abin da ko ciyar na alheri gani yace min khairin na alheri sai ce ai malin qalilin aw kathirin na wata dukiya mai yawa kadan ce ko ko mai yawa fa aulan nasu bihi to a cikin mutane wanda ya fi cancanta da wannan abin da za ku bayar din sai fara ba su amsa sai ce to iyaye su za ku fara sannan kaza sannan kaza sannan kaza kun ga ya kawo wannan fa'un ta jawabi saboda sharadi ne sun ce ma din nan sharadiyya ce jawabin ta shine fa fi'ilin ta shine anfaqtum ma anfaqtum ai duk abin da kuka ciyar sai ce min khairin sai ce falil walidaini to waɗanda suka fi cancanta su ne wato iyaye sai ce wa ahaqquhum bi taqdimi kuma su ne waɗanda suka fi cancantar a gabatar da su a'zamuhum haƙƙan alaika wanda suke sun fi kowa girman haƙƙi a kanka wa humul walidani su ne iyaye guda biyu uwa da uba alwajibu ruhuma wanda wajibi ne a yi musu ɗa'a a kyautata musu wal muharramu uququhuma wanda kuma saba musu haramun ne wa min a'zami birrihima an nafaqatu alaihima kuma mafi girman haƙƙin da ke kansu ko mafi girman nau'in ɗa'ar da zaka yi da kuma kyautatawa da zaka yi mu iyaye shine ka ba su abin da suke buƙata na ciyarwa da tufatarwa wa min a'zami al-uquq kuma mafi girman rashin ɗa'ar da zaka yi wa iyaye da rashin kyautata musu shine tarkul infaqi alaihima ka watsar da su ka rabu da su babu ci babu shayarwa babu tufatarwa wannan shine mafi girman rashin girmama iyaye sai ce wali hada كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر don haka ne ciyar da iyaye a baiwa iyaye abin da za su ci wajibi ne akan ɗa wanda yake Allah ya hore masa duk ɗan da yake Allah ya hore masa in ya zama uban yana bukata to wajibi ne akan dan ya da uban ya tufatar da shi ya masa duk waɗannan abubuwa manya-manya da yake bukata malamai akan wannan magana sun karkasa abubuwan da suka shafi waɗannan haƙoƙi zuwa kashi-kashi zan faɗi wasu daga cikinsu na farko akwai yankin haƙƙi da suke cewa nafaqatul far'i alwajibati lahu ala aslihi akwai nafaqatul asli alwajibatu lahu ala far'ihi akwai nafaqati zawil arhami ba'dihim ala ba'd ciyarwa da take da alaka ta farkon mu komo kan ta farko in an akwai abin da ya kamata ka sani ne sauraro mai kuma bin wannan karatu duk dan adam da ka gan shi yana da asali shine iyaye da suka haife shi zai iya yiwuwa kuma yana da far'i ma'ana na da ɗa in Allah ya hore masa to ɗa da ya fito daga jikinka sunansa ne far'inka iyaye kuma da kai ka fito daga jikinsu sunansu ne sunansu asalinka to asali yana da haƙƙi akan far'i far'i ma yana da haƙƙi akan asali ya abun yake shine suka bayyana cewa idan uba yana nan mutum yana da ubansa uba yana da rai ga uba Allah maɗauki ya hore maka kana tare da shi sannan ya zama uban nan zairu ajizin anil kasbi ba magaji ba ne ba gajiyayye ba ne yana da dama zai aiki ya samu abu kuma akwai wadatar da zai iya ci da 'ya'yansa to fa nafaqatu auladihi almustahiqina lin nafaqati wajibatun alayhi ya ci da ƴaƴansa ya tufatar da su waɗanda suke ƴaƴan nan da suka cancanci a ci da su zamu zo magana akan su waye a ƴaƴa suka cancanci a ci da su to wannan ciyarwa wajibi ce akan uba ya ci da ƴaƴansa ya tufatar da su ba ganin dama bane shari'a ta dora maka in dai kana da ɗa ɗan nan ba shi da abin da zai samar wa kansa tun yana ƙarami to har ya girma ya kai matsayin da zai yi nasa ya samu kasa hanyar cin abincin to yana ƙarƙashin ka kai za ka ci da shi kai za ka tufatar da shi yana kan uba wannan haƙƙin wahdahu la fi ha ghayruhu wannan nafakar babu mai taya babu wanda shi ma ya cancanci wannan abun bisa haƙƙi a ce shi ma haƙƙi ne a kansa kamar da yake haƙƙi ne akan uban sai dai idan an ga dama a taya uban yawa amma wajibi akan uban ne wannan asalin ko a ce wani daban in uba yana nan ko uwa ko kuma kaka ko kuma wani wanda ba uwa ba ba kaka ba a ce zai taya uba wannan haƙƙi ne akan uba shi kaɗai ba a cewa haƙƙi ne akan uwa da uba su ci da ɗa a haƙƙi ne akan wa uba domin uba shine ke zuwa ya nemo abinci kuma ya ci da gidansa don haka wajibi a menene dalili malamai suka ce akan wannan tun asalin fadin Allah subhanahu allah a cikin suratu wannan sura da muke magana suratul baqara yace wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wannan ayar ita ce asali a wannan babi kuma ku duba wata hikima ta Allah sai amfani da wa 'alal mauludi lahu bai ce wa abi ba sai ce wa alal mauludi lahu ko a ina yake wanda aka haifa masa namijin nan da aka haifa masa ɗa ɗan nan ko namiji ne ko mace to a kansa haƙƙi ne wajibi hunna ya ci da uwar ɗansa nan ana zancen ma uwar ɗan yawwa wa kiswatuhunna da kuma tufatar da su matan bil ma'rufi da abin da aka sani a shar'ance ko kuma gwargwadon yadda shari'a ta yadda da shi ko ma a ce urfi ya zo da shi an san menene shari'a ta yadda da shi a matsayin siyarwa da tufatarwa gwargwadon bukata gwargwadon mahalli gwargwadon garin gwargwadon al'adar duk waɗannan abubuwan ana lura da su na wato yadda za a ɗora waɗannan wajibai akan mutum sannan akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Hindu bintu Utba matar Abu Sufyan ta zo ta tambaye shi cewa baya barin isasshen abu da zai ishi ita matar da 'ya'yanta su ci yana barin su haka da wahala da yunwa mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata sai ce khudhi min malihi ma yakfiki wa auladaki ki ɗauki abin daga cikin dukiyar nan tasa ki ɗauki abin da zai ishe ki da 'ya'yanki bil ma'arufi sai ce bil shi ma bai bar mata abun haka saka kai ta je ta abin da ta ga dama ba ta yi almubazzaranci wannan ba daidai bane yawa wajibi ne akan uba ya tiyar da ƴaƴansa ya ciyar da matansa to amma in bai bayar ba tun da har shari'a ta bai wa matar dama ta ɗiba ko ba izininsa sun sa akwai akan samu wasu iyayen da suke kuntata ma matansu da 'ya'yansu wajen ciyarwa wannan haramun ne kuntatawa in babu ce to an san babu amma in akwai mun san wasu daga cikin al'adar ma da suke yi sa kayan suke a sto suna da sto a gidan kayan abincin na ciki a kullum kafin ya fita sai ya auna ana yi wannan ko ba a yau zai auna kwano kaza ne zai isa kwano kaza ne zai isa na kaza kwano kaza ne zai isa to wani lokacin ne adalci wani lokacin kuma ba zai adalci ba kuma sannan wannan abun ba shi da babu tsaye ba shi da zabiti ɗin ake nufi ba wani abu ne da zaka iya sa masa wata ka'ida ba tun da ran da duk aka samu wata matsala tsakanin sa da uwar gida in ya fushi ransa ya baki zai iya takaitawa ya ga dan azabtarwa kawai bari ma ya ba su in ya so su je su karata to kaga wannan ya auka ya shiga cikin haram domin abubuwan ba a barin su zuwa ga zuciyarka te hukunci bil ma'rufin nan da shari'a ta ce kai kayi abin da ka san kayi daidai su kuma su ɗauki abin da suka san sun yi daidai kar su wuce iyaka kar kuma kai kai ƙwauro kaga kowa ke nan ya daidaita Shi ne dama asalin abin da ake bil ma'ruf abin da shari'a ta sani kuma sannan a gwargwadon abin da za a san ba a yi zalunci ba gwargwadon abin da za a san ba a wato yi ƙwauro ba a don haka masu yin irin wannan su ji tsoron Allah su daina ƙuntata ma 'ya'yansu da matansu domin wajibi ne akan su su ci da su inda babu ne to da sauƙi za ka ga cewa mutum yana da akwai ɗin amma shi ma bai ci mai kyau ba kuma bai baiwa iyalin nasa mai kyau ba sai ga wani Allah ya hore masa abin da zai ci zai ci abu mai kyau shi jikinsa ya ginu jikin 'ya'yansa ya ginu jikin matansa ya ginu amma sai ya bar su cikin azaba shi ma ya bar kansa cikin azaba a rika cin abin da kawai sunansa maganin yunwa amma ba zai gina jiki ba gashi Allah ya hore masa amma a gansu duk yana bubbushewa kuma ga halin da zai kyautata ma kansa wannan duk ba daidai bane Allah madauki abin da ya umarce mu dama shine wala taj'al yadaka maghlulatan ala unuqika ko wala tabsutha kullal basti fataqula maluman mahsura kada ya zama cewa kai wa hannunka kukume ka daure hannayenka ka hana in an ce kai wa hannunka kukume shine ka zama marowaci zumbuli kenan ake cewa ko kakan marowata ya zama baya bayarwa ba shi da tunanin ya bayar don ya samu lada kar ka zama haka kuma sannan kar ka buɗe abin gashi nan ka yi mana ka saki hannu ka ce ku yi abin da ku ga dama shi ma wannan ba daidai bane amma idan ka yi tarbiyya to baka bukatar a ce ka kulle kayan abinci a fito kuma ka hana iyalinka la'alla za ka yi tafiya ka ɗeban musu abincin sati guda yan uwanka naka kenan na jini za su zo gidanka ziyara baka nan saboda baka ba da budget da su ba don haka za su zo su zauna babu abinci wannan kaga baka kyauta ba amma ka bar abu a hannu amintacce a kula da abin bisa ka'ida sannan kuma bisa amincewa me yi amfanin mutum ya zauna da matarsa da da ita ba hmm? a ce ba aminci ai ba daidai bane yawa sai dai idan ta nema ka almubazzaranci to wannan kuma sai a kula a hana ta wannan almubazzaranci to shine nan kun ga a wannan hadisi ya ce ko ma ya fike wa waladaki bil ma'ruf kaga wannan ya nuna mana ashe kenan haƙƙi ne akan uba wajibi ya ci da ƴaƴansa um, menene sababin wujubin ita nafaka akan mutum menene sababi da ya jawo ya zama kai uba wajibi ne akan ka kaci da ɗa me sababi malamai suka ce sababin sunansa aljuz'iyya me aljuz'iyya ma'ana لأن الولد وهو فرع لأبيه جزء من أبيه domin shi ɗa ɓangare ne na ubansa ko to haka nan uba tun da ɗan ɓangare ne nasa to shi ma ashe ɓangare ne nasa tare suke don haka ake a wajen uba ya ci da ɗansa sababin wujubin shine juz'iyya ɗa ya ci da ubansa shi ma sababin wujubin shine juz'iyya ɗin nan dai mun fahimci wannan wannan lafuzza ne na malaman fiqihu a cikin littafansu za ka fa'idanta da su idan ka san su me sharaɗin kuma a ci da ɗa ko ko kowanne ɗa wajibi ne a ci da shi sharaɗi an ya kuna al'auladu fuƙara ajizi na anil kasbi ya zama su ‘ya'yan nan gajiyayyu ne ba za su iya yin aiki su samu abin da za su ci da kansu ba ka kamar yaro ƙarami tun daga lokacin da aka haife shi ake shayar da shi wajibi ne a ci da uwa domin a lokacin nan nono yake sha nono kuma uwa ce take ba da shi don haka dole ne a ci da uwa ko ga shi sa a watan aya da muka karanta wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna tun da yana ciki haka nan aka haife shi bayan an haife shi nan a har zuwa lokacin da aka haife shi din har ake shayar da shi to wajibi ne akan ubansa ya zama cewa shine a mai ciyar da uwar domin ta hanyar uwar ɗannan nan yake samun abin da yake ci mun fahimci wannan to haka nan wajibi ne ya zama ko a ce sharaɗi ne kafin a wajabta wa uba ya ci da ɗansa sai ya zama ɗan nan fakiri ne na ɗaki ne ya zama ajizi ne ba shi da hanyar da zai yi aiki ya samu in ko yana aiki yana samu to daga ranar nan sai a raba tukunya ko a gidan yake to tukunyar ɗa daban ta uba daban in uban mawadaci ne shi tukunyarsa daban ya kula da nasa ya kula da kannan wannan da suke karkashinsa sannan wannan shi kuma an yanta shi ya fita ya je nasa za ka ga wasu a gwargwadon dai al'adu al'ada nan daban shari'a daban za ka ga wasu mutanen sun ɗauki abin hatta yaro ya yi aure da shi da matar a ci gaba da ci da su yana ma aiki sai ya zama tallafa wa tefanen gidan kawai yake yi yau wannan in uba ya yi wannan kyautatawa ce ya yi da shagwaba amma wajibci na shari'a babu a kansa yauwa na kira shi shagwaba saboda wanda zai iya yin abu ai tarbiyya ce ka bar shi shi ma ya zama babba yauwa tarbiyya ce mai kyau karka ce a to ai shikenan a bar shi bai iya bai sanya da zai tefani a gida ba lokacin da zaka faɗi ka mutu sai a rasa ya za a gudanar da gida amma shi administrator din gida yana gudanar da gida da shugabancinsa yana buƙatar tarbiyya haka tun yaro yana saurayi daga aurensa na fari a bashi dama a gaida zai me yasa iyayenmu da mu suke ware mutum ga waina daga yin aure ko ba haka bane tun bai mallaka ba tasa ba filin filinsa bane sai a ce an ware masa wani wuri a ga yadda zai iya rike gidansa wannan tarbiyya ce yawa amma aka ce za a kyale shi kawai sai dai a samu a bashi irin yadda a zamanin yanzu ake yi aka shagwabar da yara suka zama shagwababbu wannan ba daidai bane kuma yana hana tarbiyya ta tafi yadda ya kamata to wannan sharadi kenan a sharadin nan ba mu kare shi ba na farko su zama fakirai ajizai ba za su iya aiki ba sannan kuma ajizancin nasu menene dalili ko dai lissigari saboda ƙanana ne su auli zamanatin auli ahatin zamana shine ya zama suna da wani ciwo da ya durƙusar da su ba za su iya aiki ba misali ya zama yaro ya makance ɗanka ne ya makance ba zai iya wani aiki ba ɗa ne ya zama gurgu ba zai iya zuwa neman abinci ba hannunsa ba zai iya aikin komai ba ko kuma ya shanye ko yana da polio da makamancin wannan ya girma kuma ko da yana karami ko ya girma to wannan wajibi ne a ci gaba da ci da shi har ƙarshen rayuwarsa domin me ba shi da hanyar da zai iya yin aikin da zai ci abinci wannan fa ku duba wannan yana da muhimmanci mu san waɗannan abubuwan don me domin muna bayani ne akan wajibcin da shari'a ta dora akan iyaye za mu zo kan su yaya akan ko na iyaye akan ƴaƴansu haka nan sharaɗi eh, ko ya zama yawa amma alfaqirat idan ƴaƴa mata ne fa in yadda mace ce dama an ce ƴa shi kenan ba sai an ce ƴa mace ba ko idan ɗan da ka haifa ya zama mace ce to ita wannan tun daga girmanta tun daga wato tana karama har girmanta wajibi ne uba ya ci da ita domin ita ba zancen kasbu dangane da ita cewa ta fita ta samu wani abu wannan a wajibin shari'a ake kallo yauwa idan ta yi aikin ta samu ta taimaka wa gidansu taimako ne ba wajibi ba ne tana nan a ƙarƙashin wajibcin uba ya ci da ita mun fahimci wannan saboda me in aka ɗora mata wajibcin ta ci da kanta to kuma za ta iya shiga wata hanyar da ba ita ce daidai ba a ke sa masu malamai suka ce ita ya mace za a ci gaba da ci da ita har ran da ta yi aure daga ran da ta shiga gidan miji kuma ya take ta ya zama cewa an tare da ita to shikenan domin dama an nafaqatu shar'an tajibu biddukhuli ai kun san wannan a fiqh cewa ita nafaka tana wajaba da dukuli yanzu misali mutum aka daura aure da shi da wata yarinya ko wata mace ne daga daura auren nan in an gama daurin aure a ana gama daurin aure ta ci rabin sadaki ko in aka ce sadaki dubu ashirin ko dubu hamsin misali to ana ɗaura aure in mijin nan ya faɗi ya mutu to rabi za a dawo da shi ta ci rabi in ku aka tare da ita aka samu dukuli da ita to sadaki ya tafi gaba ɗaya to kuma daga lokacin da wannan abu ya auku shi da ita ya tashi daga kan wuyan iyayenta ya dawo kanwa mijinta yauwa to don haka ashe kenan iyaye suna ci gaba da ciyar da 'ya'yansu mata har lokacin da suka yi aure wannan kenan a na biyu sharaɗin na uba ya ci da ɗansa shine an yi kunan abu ƙadiran, ya zama shi kansa uban yana da shi domin in uban ba shi da shi kuma domin wancan wajibin kuma zai tashi domin ba a ɗora mutum ne illa ma a taha kamar da Allah maɗauki ya faɗa yawwa na biyu bin na biyu ne Idan eh, dan wancan sharuɗan a cikin 'ya'yan suna da yawa cewa zama faƙirai ajizai anil kasbi a ajizancin nan shine aka fassala bayani ko saboda kankanta ta shekaru ko kuma saboda zamana in ce zamana ana nufin ciwo da wata nakasa da ta tabbatar masa da nakasar da ba zai iya aiki ba yawwa amma idan mata ne to su za a ci gaba da ci da su har lokacin da suka yi aure sharaɗi na biyu shi ne zama uban yana da shi in uba ba da shi maganar wajibci babu sai dai kokarin sa abin da zai sannan a saura kuma Allah ya taimaka. to haƙƙi na biyu shine wanda ya shigo mana a cikin wannan aya din nafaqatul asli alwajibati lahu ala far'ihi ciyarwa ta uba gare shi wadda ta wajaba gare shi akan far'insa uba nan al'asli nan anan uba ko uwa yawa far'in su wato ɗansu ya ci da su wannan shine wanda dama Allah madauki faɗa mana a wannan ayat da muke karanta ko yawwa to ita kuma malamai suna cewa idan kana al-aslu faqiran idan asali nan kun ga ba a ce abu ba in asali in an asali ana nufin wa da uwa da uba su ne asalinka to idan asali ya zama faƙiri walahu furu'un kuma yana da rassa da yawa ma'ana yana da 'ya'ya daban-daban daban a qadiruna kuma su suna da iko suna da kuɗi suna da dama suna da hanyar aikin da za su ci da iyayensu to ta tajibu nafaqatuhu ala aqrabihim darajatan lahu wanda ya fi kowa daraja wajen dangantaka da shi shine wajibcin ciyarwa yake kansa kuma shi wannan misali idan mutum yana da 'ya'ya ko kuma a ce yana da 'ya'ya yana da jikoki ko a ce yana da ɗa guda ɗaya babba ga kuma jikoki kaga duk waɗannan sunan su ne far'i ne na wannan asalin yawwa to shi a cikin ga 'ya'ya ga kuma jikoki haƙƙin wane ne a kansa ya ci da uba da uwa ɗa ne yawwa shi ake nufi shine kun ga anan aqrabu darajatan wajen daraja ai shine yafi domin aka ce ga ɗa ai ba a zancen jika yauwa jika kun ga ko a wajen gado haka lamarin ne to amma dama a wajen abin da ya shafi malamai zai shi nan ah, abin da ya shafi ciyarwa ga za mu kawo sai ce fa in ta sawo amma in sun daidaita wajen daraja fil qurbi fa nafaqatuhu alaihim jami'an in darajar su daya to dukan su wajibi ne su ci da iyayensu idan misali mutum yana da 'ya'ya bakwai wajibi ne akan duk 'ya'ya bakwai ɗin nan su haɗu wajen ci da iyayensu su haɗa in ma karo karo za su yi duk wata a albashin wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza a sai musu idan da uwa da uba suna nan a matsayin miji da mata kuma uwar da karbinta za ta iya yin abinci kuma sun fi sha'awar haka su zauna a ce ita take abincinta to a basu kayan abincin a sayo musu komai ta riƙa yi in kuma ba su ga damar su haka ba ko kun tausaya musu ku zaunar da su wanda kuma sai fi muku lada ku zaunar da su ba dafawa ba komai sai idan akwai matsala akan same ta kuma dama wani lokaci ka sami a la'alla matar ka ce kai za ta dafa abincin ta ba iyayen sai ya zama matar la'alla ba ta iya abinci ba uwar ta fi iya abincin za a kawo abincin kuma ta ji ba ta so to maimakon aita wannan hasara in za ta iya ba laifi ba ne ta yi da kanta domin a yi ta hasarar abincin ana zubarwa saboda mata ba ta iya ba ta ga matsala ce waɗannan dai duk kowa gwargwadon wato hali da aka samu kai a ciki a takaice dai wajibi ne idan mutum yana da 'ya'ya da yawa to ci da shi wajibi ne akan su baki ɗaya min ghairi nazarin ilal irsi malamai suka ce nan ba a duban gado ba gado ake kallo ba a ce wane ne gadon sa yafi yawa to shine haƙƙin ciyarwa ta fi yawa a kansa ba haka ake kallo ba in dai matsayin su ɗaya to wajibi ne su haɗu su ci da wato uban nasu ko uwar tasu shi ma wannan menene illa ko sababin wannan ciyarwa mun yi magana a kanta ita ce ne aljiziya kasancewar a uban nan ƴaƴan nan nasa juz'insa ne don haka juz'iyya ce ta sa a wannan ya jaba. akwai haƙƙi na ƙarshe wanda zan tsaya kansa sai mu koma littafin yace na nafaqatu zawil arhami ba'dihim ala ba'd haƙƙin dangi in an ce dangi wanda ba asali ba ba far'i ba yanzu mun ji maganar hukuncin asali da far'i in kana da ƴaƴa mun ji hukuncin ka ci da su in kana da ƴaƴa mun ji hukuncin su ci da kai ko mun gama da wannan to sai su dangi a tsakaninsu wannan ya ci da wannan me wajibi a ciki wanda suka ce idza kana faƙirul mustahiqqu lin nafaqati aqaribuhu alqadirun idan ya zama mutumin da za a ci da shi yana da yan uwa ko masu ciyarwar dangi ne a kulluhum min alhawashi in ya zama gaba ɗayan su da wanda zai ciyar da wanda za ciyar dukan su hawashi ne in an ce hawashi ana nufin yan uwa kamar misali a ko kani da 'ya'yansa yawwa da shi ma wannan wa ko kani da 'ya'yansa da jikokinsa haka wani su ne duk ana ce musu hawashi a to shi ne sai malamai suke ai al-aqaribul kharijina an amudin nasab wanda suka fita daga ginshikin nasabi su ba asali bane ba far'i bane yawwa allazina laysu min usulihi wala furu'ihi ka ikhwatihi kamar misali yan uwansa kana da yan uwa ba ku da uba ya mutu misali ba ku da uwa ta rasu ita ma amma ga ka ga 'yan uwanka shin wajibi ne ka ci da 'yan uwanka in kai kana da shi ko ba wajibi bane to shine sai ke faɗa wa akhawatihi wa amamihi wa ammatihi wa akwalihi wa khalatihi sai ke fa haula tajibu nafaqatuhu alaihim bi nisbati al-irsi to wannan ana zuwa a kalli harkar gado ne wajen wajibcin wa zai ci da wani in duk wanda ya fi kusa da kai wajen ya gaje ka to shi ya fi cancantar ka ci da shi ko shi ya ci da kai mun fahimci wannan yau amma dangane da iyaye ba zancen gado ba zancen komai kawai muddin asali ne kai far'i ne kai to wancan haƙƙi yana da to wannan la'alla zai mana amfani wajen fahimtar wannan ayar da kuma haƙoƙin shi yasa na kawo mana shi mu koma littafin don mu ji abin da malam sa'adi ya kawo mana malamin sai yake cewa wa min الوالدين walidaini al bayan iyaye guda biyu waɗanda suke wajibi ne haƙƙi ya hau kanka ka ci da su to sai al'akrabuna kun shi ma sai a kawo shi da sigar al'akrabuna mafi kusanci al'akrab al'akrab domin ana lura da wannan ne cewa wanda ya fi kusanci sai wanda ya fi kusanci sai kuma wanda ya fi shi kusanci ma'ana yan uwanka dangi na jini alak tilafi tabaqatihim gwargwadon yadda suka sassaɓa wajen matsayinsu gare ka sai ce al'aqrabu fal aqrab to mafi kusanci shine mafi haƙƙi wanda ya fi shi kusanci kuma shine mafi haƙƙi ma'ana idan wannan shine dan uwanka misali aka ce ga ga dan uwanka shaƙiƙi can kuma misali ga baffanka wanne ne mafi kusan haƙƙi ko kuma misali ga dan uwanka shaƙiƙi ga ɗansa dan dan uwanka wanne ne mafi kusanci dan uwanka yau domin dan uwanka shi akan dan dan uwan naka kai can za su karasa yauwa amma misali inda ba kowa misali ba uban wanda yake shine dan uwan naka to ƴaƴan dan uwanka zaka kula da su tunda suna cikin waɗanda za su gaje ka mun fahimci wannan a madadin su. to a ce kenan shi sa malamai suka ce wanda duk zai sha makance ka a wajen gado to idan akwai shi haƙƙin a ci da kai babu mun gane Shi ne mai haƙƙi idan kuwa babu shi to sai dawo kanka idan ku bai sha makance ka ba za ku iya yi tare to shi ma haƙƙi sai hau kanku yau da haka a babin yan uwantaka ana lura da menene gado a babin kuma haihuwa ba a lura da gado ina fata mun fahimci wannan mm. to shine sai ke shi ala hasabil qurbi wal hajati duka gwargwadon ah, kusanci da kuma gwargwadon bukata fal'infaƙo alaihim Sadakatun, wasilatun su ‘yan uwa dangi na jini shi da su ka ba da dukiyarka ka taimaka wa ‘yan uwanka na jini sadaka ce kuma silatun rahim ne sadar da zumunci ne ya ke da sadar da zumunci wani aiki ne babba wanda da yawa mutane a yanzu suna wasa da shi sadar da zumunci ba anan zan iya ziyara ba da ziyara da hali tambayar ina ya halin wane ya wane yake ciki a kai ziyara din kuma a dubi bukata a taimaka yanzu mutane da yawa a yadda muka tashi da irin wannan rayuwar ta zamani yanzu tasirin al'adun turawa sun dabaibaye mu za ka ga da yawa daga cikinmu ba ruwansu da danginsu kowa ‘ya'yansa ‘ya'yansa ‘ya'yansa ‘ya'yansa hatta jikoki ma ba ruwanmu da su ‘ya'yan da ɗanka ya haifa kamar ‘ya'yanka ne to amma da yawa daga cikin mu yanzu mutane ba ruwansu daga shi sai ƴaƴansa shi sai ƴaƴansa in karatunsu da komai ba ruwansa kuma da ƴan uwansa da danginsa na jini wani ma kai ga iyayen suna nan da rai za ga sai ga tunda akwai wani dan uwan daban sai ga ba ruwansa shi ba kula iyayensa akwai irin wannan ai da mun yi magana cewa idan mutum yana da ƴaƴa da yawa haƙƙi ne akan wa ya da uban nan ko uwar ƴaƴan ne baki ɗaya idan kuna kai uwa ɗaya uba ɗaya to tilas ne akan kowa da kowa ya yi musharaka wajen ciyar wannan babu wanda za a sauke wannan wajibin sai idan ɗaya daga cikin ne ce wannan maganar kawo abincin nan daga yau na yafe muku daga gida na kawai za a kawo tun anan kun ga wajibi ne aka sauke muku dan uwanku ya ɗauki nauyi amma in ba wannan wajibi ku haɗa kanku ku ci da uwa da uba in an ce wajibi fa ana nufin duk abin da in baka yi shi ba kana da zunubi nan shi muke zance ba ma zancen maganar nafila da sadaka ta ganin dama wannan tana tasowa a inda ba wajibi ba yauwa to idan mutum dangantaka ce ta yan uwantaka yana da kyau a yi sadaka ce kuma sadar da zumunci ne akwai kuma inda take waje ba kamar yadda muka faɗi a baya Allah samu dace to sai ce wal yatama da kuma wato marayu an ce al yatim abinda ake nufi da shi man faqada walidahu dunal bulu duk mutumin da ya rasa mahaifinsa ko man faƙa da walidai kamar da suke cewa dunal bulu kafin ya balaga bai balaga amma yana balaga ya fita daga sunan maraya ko daga yaro ya zama baligi to sunan maraya ya fita daga kansa maraya ta bangaren haƙƙin shi to wajibi ne haƙƙi ne akan marayu a ba su dukiya su ma a taimaka musu wa humu sigaru alladhina la kasiba lahum su ne ƙanana waɗanda ba su da mai samu musu shi ne ma'ana la kasib ba mai yin aiki samu musu abinci fahum fi mabannatil haja yace suna cikin inda ake zaton samun bukata domin duk wanda aka ce ba shi da mai kawo masa kuma yana zaune shi din ba shi da damar yi aikin to ai kaga kenan tunda da bai balaga ba ba shi da damar yi aikin ya samu abin da zai ci kuma ba shi da wanda zai kawo masa uba ya rasu to kaga kenan ya zama yana cikin bukata lalle wuri ne da ya cancanta a kai dukiya domin a taimaka yace li adami qiyamihim bi masalihi anfusihim domin ko su ba za su iya tsayuwa da maslahar kansu ba su gudanar da rayuwar kansu wa faqdil hasibi al-kasibi wa kasib da kuma rashin wanda zai nemo musu abinci fa wasallahu bihim al-ibada dan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi wasiya ga bayi cewa su kula da su wajibi ne akan bayi su kula da marayu rahmatan minhu bihim wa lutfan domin rahamar Allah da tausasawarsa ga su waɗannan marayu daga Allah subhanahu wa ta'ala to wal masakin da kuma miskinai yace wa hum ahlul hajati in an ce miskinai ana nufin ma'abuta buƙata, wanda suke da buƙatu. wa arbabu darurati da kuma ma'abuta larurori iri-iri allazina askanat humul hajatu asalin miskini da ake cewa miskini da da larabci an same shi ne daga wanda askanat hajatu ma'ana bukata ce ta kaskantar da shi maskana ana nufin kaskanci yauwa ya zama makaskanci ba shi da yadda zai yi ya samarwa wani abu ko ya samarwa kansa wani abu to shi ne ake nufin bukata ta kaskantar da shi shine ma'anar miskin yauwa daga kalmar dama yauwa wannan kalma daga miskini daga kalmar wannan maskana kamar da na mata mana sai ce fayun faƙo alaihim li daf'i hajatihim don haka sai a ci da dukiya a kansu a ba su taimako domin kawar da wannan a bukata su wa izna'in kuma domin a wadatar da su a ba su abinci wannan nau'i na nawa kenan iyaye da dangi da marayu ko da miskinai sai kuma yace wabin sabil da kuma dan tafarki ai al-gharib Abin da ake nufi da dan tafarki shine matafiyi bako almunqati bihi fi ghairi baladihi wanda guzurinsa ya yanke masa ba a garinsu ba yana tafiya guzuri ya yanke kuma a wani gari ba nasu ba to wannan haƙƙi ne shi ma akan al'umma ta taimaka masa a nemi taimako a taimaka masa nan malamai sun tattauna akan duk da za mu zo mu ji waɗannan bayanai idan mutum matafiyi ne ana ɗauka a bashi ne haka kawai ko kusa ya tambaya in bai tambaya ba ya yi shuru saboda tsoron kaskanci da tsoron wulakanci ya za a yi a san yana da shi a ya za a yi san cewa yana cikin matsala wasu malamai suke cewa idan an san shi mawadaci ne kuma bai tambaya ba la'alla halin da yake cikin zai iya sanin wasu dabaru da zai yi da kansa dama amma shi ne yanzu galibi baya shiga irin wannan halin galibi da Allah a duk inda zai je akwai dan wata hanya da zai fi da kansa zamanin nan da ake yayin ATM ko ba zancen mutum ya je wani gari ya ce a yi ya bar kudinsa a gida yanzu in dai akwai wannan yanayin sai a raka shi banki a ce to ya buɗa ga shi ko ba in dai akwai na'am ya eh, in feluwa kuma wannan da ba <laughs> eh to in feluwa sai a ce to a taimaka masa yawa to amma in baya cikin masu wannan irin yanayin ya za yi ko kuma ya yi shiru ya ki tambaya to in an fahimci yana cikin matsala to a taimaka masa yawa kar a bari har sai ya tambaya domin ba kowa yake iya jurewa ya tambayar nan ba wani saboda tambayar tana da wahala kun ga musamman a zamanin da muke ciki yanzu da ya zama kasuwanci mutane yanzu a masallatai da yawa daga an yi sallama wani ya tashi ah, ni ne dai ni ne dai ya kawo labari mutane yanzu tun ana gaskatawa har ba a gaskatawa yauwa kuma saboda wasu ne waɗanda ba su da gaskiya suka jefa mutane a wannan yanayi kuma mutane suna da haƙƙin su irin wannan tuhuma ɗin domin an cuci mutane da yawa a masallatai da yawa amma kuma duk da haka a shar'ance ba dalili ba ne wannan na duk wanda ya zo a ƙi karɓarsa idan ya zo ana da damar a taimaka masa a taimaka masa kawai dai a kula menene ya ce a yi masa ɗin in dai a bashi kuɗin mota ya wuce ne a hankalce dai irin wannan kuɗin motar na namu cikin ƙasar nan duk inda mutum za shi dai a ƙasar nan yanzu ina jin baya wuce nawa daga Kano zuwa Lagos shine dai mafi nisa ko yau baya wuce duk inda za ka a ce dubu biyar ko a ce masallaci a taimaka maka da dubu biyar mafi karanci kaga bai yawan da za a ce ka fi al'umma ba yau duk da dai wasu suna yi dubu biyar din za su neme ta a wannan masallacin kuma su tafi wani masallacin su nemo sai ka je wannan masallacin ka gansu bayan kwana biyu musamman a manyan garuruwa ana samu a wasu ƙananan garuruwa kuma sai mutum ya tafi bayan kwana kaɗan sai ya sake dawowa kai ba kai ne kwanaki ka zo nan ba sai ya shiru ana samun waɗannan abubuwan don haka da Allah a riƙe wa juna nasiha da wa'azi idan mutum ya ɗauki a bara ta zama halinsa duba irin yadda wannan hali fa yasa muka zama wasu kaskantattu musamman mu yan wannan bangaren na Najeriya dan arewa galibi duk inda kaga mabaraci dan arewa ne bayan kuma dan arewan bincika kaga bahaushe ne in kaga wani yayi wanda ba bahaushe ba yana bara taya shi yake ina nufin ba wai tayawa yana raka shi ba a'a shi ma abun sai ya koya ka duba ka gani yanzu kana ganin ko a jaridu har ana zuwa yanzu can kudu ana hira da su a ce sarkin mabaratan gari kaza ya zama sarki fa yana da marsandi na ga hira da aka yi da wani kwanan nan a wani gari a kudu yana da marsandi yana da babura da ake masa haya guda biyu yana zaune za a je a masa haya ga gidansa a shiga a fita sai hidima zai ci da mutane kuma aikinsa bara kuma har zuwa lokacin da aka yi hira da shi bai daina bara ba yana zaune har ya nuna rumfar da wai gagun sana'ar mu nan zai zauna duk wanda ya zo wucewa ya bashi kaskanci da wulakanci mutum ya sa kansa bayan kuma ya samu abin da yake ka je maka ka je madina ka duba ka ga yadda bahaushe yake irin wannan abin shi ma gurgu ka ga guragu gurgu ne fa ran juma'a ko ran idi ana ta tausayin su ana je ana miƙo musu ana ta miƙowa ana ta miƙowa sun je sun tara sai ka ga ya aiko nan an saya masa fili na miliyan uku miliyan hudu a nan a Najeriya kuma gurgu ne sunansa miskini to wannan saboda an ɗauki wannan bara ta zama sana'a to zamanta sana'an nan gaskiya haramun ne a shar'ance haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi ya hana mutum ya ɗauki bara ta zama masa sana'a ita ce hanyarsa ta abinci in an ce haramun me ake nufi da haramun ana nufin in kai kayi zunubin da za a rubuta maka alhaki karka cewa ba a ji tausayin ka ba haramun ne ka ɗauki bara a matsayin sana'a in ba ka da abin da zaka ci ya halatta kai tambaya annabi sallallahu alaihi ya ba wannan ka'ida a tashi a tambaya a ce wani da Allah a taimaka masa ba shi da abu kaza amma an samu abinci an samu motar haya an samu motar shiga ga rawani an daura har ana zuwa ma gaisuwa kai ne sarkin masu bara wani abun an shiga abin da ba daidai ba Allah madauki kyauta Allah kyauta to shine sai yake cewa wa ibn sabil ay al-gharib al-munqati bihi fi ghayri baladihi yu'anu ala safarihi bin nafaqati allati tusilhu ila a to sai a taimaka masa akan tafiyan nan tasa a bashi abinda abin zai kai shi zuwa ga inda ya nufa sai ce walan ma khassasa Allah ta'ala li ha'ula'i al-asnaf li shiddati al-ajati yayin da Allah madaukaki ya keɓance wa waɗancan ga abin da za a ba su saboda tsananin bukata ko walan ma khassasa Allah ha'ula'i al-asnaf li shiddati al-ajati yayin da ya keɓance waɗannan da an bato saboda tsananin bukatar da suke ciki amma ta'ala sai Allah subhanahu ta'ala kuma ya game yayi bayani na gama gari fa sai yake cewa wa ma taf'alu min khairi kai duk abin ma da kuka ciyar kuka aikata kai duk abin da kuka aikata shi na alheri min sadaqatin ala ha'ula'i wa ghairihim na wata sadaka da za ku bayar akan waɗancan da aka ambata ko su bal wa min jami'i anwa'i ta'ati wal qurbat da kuma dukkan ma nau'o'in ayyukan da'a da ayyukan samun kusanci zuwa ga Allah li'annaha tadkhulu fi ismi kairi domin duk waɗannan za su shiga cikin sunan da ake cewa alheri to duk abin da kuka yi fa inna allaha bihi alim to lalle Allah subhanahu wataala masani ne ga waɗannan abubuwa fa yujazikum alaihi kuma zai saka muku akai Allah zai saka muku akan wannan abin da ku aikata wa yahfazuhu lakum kuma zai kiyaye muku shi dama ya gaya mana ya amal mithqala dharratin khairan yara da haka duk wanda ya bada wani wata dukiya don taimaka ma wani daga cikin waɗannan da aka ambata to Allah maɗaukaki ba zai tozarta masa ladansa ba za a ajiye masa kuma zai gan shi Allah zai kiyaye masa shi kullun ala hasabi niyyatihi wa ikhlasi kowa za a bashi sakamakonsa ne gwargwadon niyyarsa da ikhlasinsa wannan ya nuna mana muhimmancin niyya da ikhlasi mutane za su iya musharaka a aiki iri ɗaya amma sai su bambanta a wajen lada haka ne ko ba haka ba ladan da za su Allah zai ba su daban yanzu sallar la'asar muka yi ɗazun nan kowa da irin niyyar da ya zo kaga duk sallar la'asar ɗaya ce amma ba duka ladan mu ɗaya ba ladan jam'i am za a iya cewa za a samu wannan to amma akwai lada wajen mai da hankali a sallar wajen kula da tuntuntuni akan ayoyi inda sallar bayyane ne kana jin abin da maliman ke karantawa kana tunani akan ayoyin ko da kai kake karantawa din ma a surtuni kana tunani akan waɗannan ayoyi kuma kana ƙara wato nutsuwa da kushu'i a cikin sallar ka kaga ladan ka zai fi wanda ba shi da wannan nutsuwar a cikin sallar ko da a cikin jam'i ne haka nan kuma ku duba mu ga yadda Allah yake bambanta mutane wajen ko da asalin su aikin banza suke yi amma sai Allah ya cece su saboda niyyar da suka yi mai kyau wajen yin wani aikin kirki ai ba mu manta matar da take aikinta karuwanci karuwa mai aikinta zinafa ta hanyar abincinta kenan a yi zina a samu abinci a ci haram cikin haram ko abinci ta hanyar haram yawwa to amma karuwa dama sunanta baghi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari karuwa wace gata saboda tausayin wani kare yana lallage ba shi da ruwan da zai sha ta zubo masa ruwa a kufsi ta ba shi ya sha saboda wannan Allah ya shigar da ita aljanna wannan ya nuna mana an kankare zunuban nata saboda wannan aiki menene ya girma a kabewa kare ruwa ya sha kare kuma ku duba me ya kare a cikin halitta yana cikin mafi kaskanci mafi wulakanci mafi rashin daraja amma saboda rai ne shi ma aka girmama shi aka ba shi ruwa ya sha wanda ya ba shi ruwan nan saboda tausayin rai Allah ya cire shi daga wannan mummunan aiki ya sa shi a aljanna duba Allah fa a ce kenan rahamarsa ta fi karfin yadda zamu zo mu muna irin wannan hukuncin a tsakanin junanmu sai kaga mutum ya laifi a tsakaninmu kawai ya maka wani laifi guda ɗaya. sai kai kundemin ɗinsa a rayuwa wani ai ba alheri gare shi kaza da kaza da kaza wannan ba daidai ba in ya kuskure ya iya sa karka ce babu alheri tare da shi ya lalace kaza da kaza ba haka bane to kun ga ga wannan haka nan kuma wanda aka shigar da shi wutar jahannama saboda kyanwa da ta daure ta hana ta abinci ita ma aka shigar da ita ne jahannama saboda me ga ta tana da'a tana azumin nafila amma kuma ta azabtar da ran mage ta hana ta abinci wanda dama ita kuma me hikima ita kuma mage dabbar gida ce dama aiki wajibi ne akan inda take a da ita da dabbar jeji ce dama sakin da za a taje ta nema da kanta to abin da baya nema da kansa ba shi ake sai aka ɗaure shi aka hana shi kaga an yi zalunci sai Allah maɗauki ya kalli wannan aikin da munin niyyar sai aka sa mutum wannan mai aikin a jahannama kaga ashe kenan niyya tana karfafa aiki tana ɗaga shi fiye da yadda wato ko da ya cancanta to shine sai ki cewa kullun ala hasabi niyyatihi wa ikhlasi wa kasrati nafaqatihi wa qillatiha haka nan kuma gurgudan yawan gurgudan karancin wani zai bada da yawa ladan sa yafi wanda ya bada kadan wani kuma ya bada kadan din saboda kyakkyawan niyya sai Allah ya bashi lada fiye da wanda ya bada da yawa ko shi yasa malamin suke faɗa cewa abubuwa na ka'ida na cewa dukiya in ka tashi ba da taimakonta sunna ce ai ka ɓoye ko wannan mustahabbi ne akwai inda bayyanawar take zama kuma daidai ta ina ka bayyana ba da dukiya akwai inda yake zama daidai idan kai ana koyi da kai misali a gari in aka ga kayi kowa zai yi to ka ba da abu dan a ga cewa ah wani ma fa yayi sai a ba da labarin shi wallahi wani ma fa ku duba ku ga shi ma fa sai da ya kaza a ah, ashe mu ma bari mu to idan mutum haka yake zai iya yi don wannan ba kawai dan a yaba masa ba Allah kuma ya san me za ka yi domin faɗin a can cikin zuciyar ka yi domin ilmantar da mutane akwai aikin da za ka yi don ilmantar da mutane akwai malami haka ya tashi wata nafila da ba a san da ita ba ba a saba yi ba sai ya nafilar saboda mutane su koya wannan shi ma ba riya bace mun fahimci abu ya yi ne domin ilmantar da mutane to waɗannan abubuwan da duk suna nan gwargwadon halinsu ko kuma gwargwadon ladan da mutum zai samu gwargwadon niyyarsa a zuciya a sai ce wa shiddatil hajati ilaiha da kuma gwargwadon tsananin buƙatar da mai buƙatar yake da ita zuwa ga wannan dukiya wa izami waqiha wa naf'iha da kuma girman tasirinta da kuma amfaninta sai ka ga a garin da ake buƙata yanzu misali idan mutum ya je garin da akwai ruwan famfo ko ina ya wadata sai ka je ka tona rijiya a wata unguwa kuma kowane gida suna da famfo da wanda ya yi wannan da wanda ya tafi inda ba ruwan famfo rijiya ɗaya ce mutum dubu ashirin a unguwa ko a gari su a karkashinta suke rayuwa idan ka je kai rijiya komai kankantarta a nan sai tafi can lada saboda bukata to shine abin da ake nufi zaka gwargwadon niyyarka gwargwadon bukatar da mutane suke ciki a yi musu aikin kaza to gwargwadon ladan da za a samu Allah ta muke wannan suna da cikin shine abin da malamin ya ambata mana a dangane da fassarar wannan aya a za mu tsaya akan wannan ayar amma kafin ƙarshen ta mu ji fa'idojin da muka karanta a cikin wannan aya mun ji da ilaha illallah to abubuwan har sun kai bakwai sai bari mu gaggauta mun ga akwai kwaɗayin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan neman ilimi inda ake ka ko abu na biyu a kyakkyawar amsar da wato yana daga cikin kyakkyawar amsa idan mutum ya tambayi wani abu a bashi amsa fiye da abin da ya nema kaga sun nemi me za su ciyar sai aka ba su abin da za su ciyar din tare da inda za su ci da shi yauwa wannan duk mun yi magana a kansa a kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi akan alwala da ruwan teku kun ga ruwan teku aka tambaye shi akan ya halatta ai alwala da ruwan teku sai ce ne huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu sai ce ruwansa mai tsarki ne abin da ya mutu a cikinsa kuma menene ya halatta a ci kun ga abin da ya mutu a cikinsa nan ba a tambaya ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara don fa'ida yawwa abu na uku falalar shi da dukiya akan um, iyaye da kuma dangi da makamantansu sai kuma falalar abin nan marayu nan malamai suna cewa maraya haƙƙinsa daban da na maskana ma'ana in aka ce mutum maraya ne malamai suka ce ko yana da kuɗi ya cancanci a bashi ko ubansa ya mutu ya bar masa dukiya to saboda an ware shi an kira shi an ce liliyata ma din nan an ce marayu to ya cancanci a basu wato taimako a ce idan ya zama marayu ne kuma sannan fakirai to haƙƙinsu su biyu ne za ku ba su na maraici za kuma ku ba su na talauci mun san kuma magana akan bambanci tsakanin miskini da fakiri duk inda aka faɗi miskini to fakiri ya shiga duk inda aka faɗi fakiri shi kadai miskini ya shiga idza istama'a iftaraqa idza iftaraqa istama'a duk kun san wannan umumu ilmin lahi Allah madaukaki ya san komai babu abin da ya fita daga ilimin Allah don ya ce wa ma tafa'alu min khairin fa inna Allah bihi alim ma dinnan kuma lafazi ne na umumi don haka komai yana cikin abin da Allah madaukaki ya sani abu na karshe mutum bai cancanta ba gare shi ya wulakanta duk wani aikin alheri komai kankantar alheri ka ganshi to ka aikata niyyarta niyyar nan taka mai kyau a zuciya ita Allah zai baka lada akan wannan aikin ko mai kankanta saka da karena shi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqullaha ittaqun nara walau bi shiqqi tamra kaji shiqqi tamra tsagin dabino ku ji tsoron wuta ku kare kanku daga shiga wuta ko da da tsagin dabino ne in kuka ba da shi Allah madauki sai kalli zuciyarku cewa kun taimaka ma mutum saboda bukatar sa kun ba shi tsagin dabino a sai a sa ku a aljanna a tsare ku daga shiga wuta muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ba mu damar tsaye da waɗannan haƙoƙi da muka karanta a wannan aya Allah ya sa mun fahimce su daidai Allah subhanahu ta'ala kuma ya ƙara mana ilimi ilimi mai amfani Allah ya taimake mu shiga watan Ramadana mai alfarma cikin nasara da albarka Allah ya karɓi ayyukan mu a ciki wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk بارك الله فيكم